Saka mai wuya. Amina tare da shigin gandun ya fa na aikin. Kwamfusa ya yi tasa'in da bakwai da rabi. Shigin gandun ya ƙarfa kashi biyu da rabi. Mala Haji wa Dugurawa, ka rinka faɗa ma abin da ni da kai faɗi al'umma Kano suna sauraron mu da Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amma ku kuma an roto jami'an gwamnatin kuma suna wa alƙalan nan fa barazana. ya ba za yi musu barazana ba za su yi ƙarya ba ga shi ba sun yi ƙarya kuma ne na mamaki ba za ka ga mutum zai zalunci ba za ka faɗa ba. yanzu za ku ci gaba da yi musu barazana kenan. sa ai ba za mu ci gaba da yi musu barazana kwai kwa ya za mu zo mu iyo zalice mu ai za mu ci gaba da yi musu barazana har sai sun tafi da gaskiya. su abin da suka ɗauka wannan hargagi da burga da barazana ita ce za ta sa ai shari'a ba a yi mata burga ba a yi mata barazana Jama'a barkanku da wanda lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau ne za mu kawo muku kashin ƙarshe na muhawarar da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya mana dangane da asarar kujerar gwamna da jam'iyyar NPP ta kwankwasiya ta yi wacce ita APC ta kwace wannan kujera din. wannan muhawara mai zafi dai kun san an yi ta ne tsakanin shi kansa shugaban jam'iyyar NPP na jihar Kano din wato Hashimu Suleiman Dugurawa da kuma kusar jam'iyyar APC kuma tsohon kwamishinan ayyuka a karkashin gwamnatin Ganduje Honorable Muntali Ishaq ya kasai. To wannan kashe na ƙarshe shi ma ya kunshi batutuwa da dama da kuma tambayoyi da dama kamar wannan. Hashimu Suleiman Dugurawa NNPP ta ce za ta ɗaukaka ƙara kuma gashi ka ce kuna so ku ci gaba da ayyuka ko ma kun ɗora da ayyukan ku ba ku girgiza ba. Ba kwa shakku na cewa wannan gwamnati idan shari'a ta tabbata zancen ƙuri'un nan da aka ce kun rasa aikace-aikacen nan naku ba kwa tunanin makomarsu? Na farko dai muna gode wa Allah da shi kansa Malam Mutare ya faɗa da kansa cewa da shi ƙarasa aikin gadar sama ta Murtala Muhammadu. amma abin da ya manta percentage din ai muna tare da shi ganduje karfa wannan aikin kwankwasa ya yi casa'in da bakwai da rabi shi ganduje ya karasa kashi biyu da rabi. Mala Haji Dugurawa, ka rinka faɗa ba abin dalila kai faɗi al'ummar Kano suna sauraron mu da Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Kuɗin da kake an tsaya da kuɗin makaranta, kai kai da ne mu tare, ƙungiyar Kwankwasa Foundation. muka biya wannan kuɗi sannan muka sake zaƙulo yara ɗari uku da saba'in da biyar muka sake biya musu kuma cikin ikon Allah duka su kalla makarantun sun dawo duk da ka je ka ci gaba tare da kuɗi kai ka san me za ka yi da kuɗi kuma mu amma zai mu ne ka ta kwanaki ka yi da duniya gidan gwamnati a matsayin mu na musulmi mu kwanaki mu ma a rayuwa mu za ka yi da ziki domin ba za mu wuce ranaku da Allah ya wa mana ko ku da kuka rubuta ku da littafin ku ba mu mutuwa za ku ta yi amma dai dimin karo. Eh, dubura um, kun ce Kun ce za ku je kotun ɗaukaka ƙara kuma ta kama ma har kotun ƙoli za ku je. Yanzu magana ita ce cewa wanda fai kai ƙara shi ne yake da nauyi a kan sai ne kare abin da ke ƙorafi a kai. Kun kinza kenan? Mm, ai bari ka ji Mala Ibrahim wannan ƙara da muka ɗaukaka ita ce bimun da'imun domin a taɓa yin irin wannan a jihar Rivers inda aka hana wuce ya samu gwamnati a irin wannan kotun ya tafi apil suka sake hana shi amma sufurin ko saboda su gogaggu ne sun san shari'a sun sa abin da suke suka ce zo cigaba sai da shekaru takwas ina gwamnata irin wannan ya faru a jihar Oshin ba excellency a Delake shi ma an kwace masa gwamnati ya tafi kotu ce bai yadda ba aka je na aka ce ba ya faɗi ya tafi appeal court aka ce an bashi suka ce ba za ku ba suka tafi zuruko zuruko sake tabbata ba za ka ina tabbatar da al'ummar jihar Kano NJP NPP da masu kishi jihar Kano musamman ɗalibai musamman matasa musamman mata da muka da musu da arhudu haihuwa kyauta magani kyauta maganin malaria kyauta wannan abubuwan da muke na alheri muna tsoro su lidi shi da sunan maza da salama Allah ya kari azzalumai da zalumai amma ku kuma an arwato jami'an gwamnatin kuma suna wa alƙalan nan fa barazana ya ba za musu barazana ba za su yi ƙarya ba ga shi sun yi ƙarya kuma ne na mamaki ba za ka ga mutum zai mazalinci ba za ka faɗa ba ba ka fa hukunci ai na faɗa na ce yadda aka tuto ɗan zanda da idan an farin kaya da sojoji tirela tirela ka wahala ba a yi mana tsadi ba ko ga shi yanzu za ku ci gaba da yi musu barazana kenan to sa ai ba za mu ci gaba da yi musu barazana kwai kwa ya zama zo mu iyo zalunce mu ai za mu ci gaba da yi musu barazana har sai sun tafi da gaskiya domin mu gaskiya ce ta kawo kuma ita muke fata ta mutu ta tuwa muna koyi kira a gare su din gaskiya domin ba wannan rayuwa kota. Mutare ya sai to ya shari'a ta kasance kenan ga shugaban yanar NPP ya ce za su ci gaba da yi wa alkalai barazana kamar yadda aka ga wani jami'in gwamnati ko da yake gwamnati ta ɗauki mataki kuma ta nesanta kanta da shi. Yanzu gashi ya sake faɗa shugaban jam'iyya ne ba gashi ya sake faɗa su abin da suka ɗauka wannan hargagi da burga da barazana ita ce za ta sa ai shari'a ba a yi mata birga ba a yi mata barazana magana ce ta hujja magana ce ta ka'ida magana ce ta doka magana ce ta tsarin kasa sai da aka tsarin mulkin kasa abin da ya faɗa idan sun bi shi sun je sun kare wannan abin da ya fito hukunci kuma shine ba zancen maganar a yi mutu ko a yi rai magana ce ta in kana da gaskiya ka tsaya ka kare gaskiyarka in baka da gaskiya ka tsaya ka bi abin da gaskiya ta zo da shi shine kawai magana ta gaskiya sai da aka mu ba yan ta'adda bane ba mu ba masu tada tarin tsone tsaye bane ba mu ba masu neman tashi tashin hankali ba ne mu ba mu da kundi na ciyawa a cikin tsarinmu kullum tsarinmu na magana ce ta gaskiya magana ce ta hujja magana ce ta abin dogaro sai da aka da su muka dogara kuma lokacin nan da muka jira Allah ya kawo Allah muka nema lokacin da aka ce mun faɗi zaɓe cewa muka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma da muka faɗa ba a baki muka faɗe ta ba mun faɗe ta har a ƙashin zuciyarmu amma wannan kuma ya bada dama tun da in an cuce ka ko a shari'ar musulunci ko a musulunci akwai shari'a nan an zalunce ka ka je ka nemi haƙƙinka masu shari'a wanda suka san ilimin shari'a su bi bibi abin nan in ka yi ba daidai ba su hukunta su gyara maka in an yi ba daidai ba su gyara in an maka daidai in an zalunce ka su kwato maka haƙƙinka sai da aka muka tafi muka je muka kai ƙara muka bibi al'amuran nan kuma gashi Allah ya kwato mana ya kuma tabbatar Asimu Suleiman Dugurawa menene menene sakonka na ƙarshe a gaskiya na gode mutarin shi gaskiya da ya faɗa halayen mu yace mu ba yin ta'adda ne ko ba mu hargagi ba mu zalunci domin in ta'addanci na ƙarshe ai a kama dafiti gwamna a ta tafur a na jama'a saboda neman haƙƙin mutane a kama taimakin gwamna a dan takarar gwamna a cikin mota an kama shi saboda ya yi zalunci a kama shugabansu yana sun koma dala kunki kunki tun daga asuba har fatso dare ko fatso rana a kama mutumin shugabansu yana gwamna yana sai da makabarta yana gwamna yana sai da makabarta yana gwamna cewa ne mun kusan zuwa ƙarshe menene saƙonka fatana na shine muna kira ga al'umma su ci gaba da tamu da addu'a ita ce muke bukata a wannan lokaci musamman yan jihar Kano yan Fokofiya yan jam'iyyar NNPP wanda suka bi daidai da rana da ba suka kura su aka zo aka yi musu wani ɗanyen kuci ya su yi Allah baya goyon bayan zalunci kuma Allah ya tabbatar mana da gaskiyar mu da muka ci zaɓe Allah ya dawo mana da damar mu da muka ci zaɓe mu ci gaba da ayyukan alheri kuma muna kira da dukkan su da suke wannan irari cewa za su kai ƙara amma mun ɗaukar ƙara suna ganin da ya mu wasu mara ka'ida ina ka'idar ta wuce dan takar bauna ma ya ce baya so domin Allah ba ya baki ba ko kuma ku ku ce ku yadda ba ina ka'ida da ta wuce mutane su yake ku ta kaunin ku ba majin na qur'a dubu ɗari da talatin da au a jihohi da yawa ba inda aka samu majin ɗin dubu akwai inda magona ma da ci qur'a ɗari an ba shi qur'a ba kuma wanda ya kariya a qur'a amma mu ka da kudu qur'a ɗari talatin da takwas da wani abu saboda bakin Allah da farfasa da zarmiya a sa duniya ku kai kasa kasa ku sa su kun je kotu ku je ku wasu dabarun ku na gangan da gangaci Allah baya goyon babu kuma da ba ku nasara ba in Allah ya da zamu dauka kuma zamu kwato hakkin mu ci ko Allah mun tare haka sai me sakon ka na karshe To ina son kafin in faɗi sako na ƙarshe kamar yadda ya fara faɗa cewa gwamna ya sai da makabarta ya sai da makaranta ya sai da waya sai da waye. Duk abin nan da ya faɗa kafin gwamna ganduje ya sai da mai girma da tarabi Musa Kwankwasa ya fara yi. Inda da lokaci da zan gaya maka wuraren da Kwankwasa ya siyar sai da aka in siyarwa ake yi shi ya fara siyarwa sannan ganduje ya zo ya dora. sai da haka ina son tabbatar maka da cewa wa'annan wa'annan abubuwa ina son ja hankalin al'ummar jihar Kano cewa su kwantar da hankalinsu wannan abubuwa da suka taho Allah ne yake kallon al'ummar jihar Kano, Allah ne yake kallon martabar jihar Kano, abinda mutanen Kano suka gada shekara da shekaru shekara dubu kasuwanci an zo an rusa shi in Allah ya yarda da Tanatir Yusuf Gawuna zai dawo da wuraren da aka rusa zai tabbatar da mamallaka wurin nan na hakika zai ba su dama su gina wuraren su kuma ina tabbatar maka da cewa harkar kasuwanci za ta dawo a jihar Kano, ina tabbatar maka da cewa mutunci da martaba da zaman lafiya zai dawo a jihar Kano mu ba 'yan ta'adda ne, ba mai wa alkalai wato burga da barazana ba mu ɗauki makamai muna yawa a social media muna cewa alkalai za mu kashe sun ba su kaza ba mu abin da muka ce yan alkalai sun yi abin da ya dace falilla da mu ba su yi ba bayan nan akwai wata rayuwar sai da haka ina jan hankalin mutane na a zauna lafiya ina jan hankalin har yan kwankwasiya kada a amfani da jahilcin su a zo a kawo dalilin da zai kawo tashin hankali a kawo dalilin da zai kawo rashin zaman lafiya a kawo dalilin da za a rasa jini a kawo dalilin da za a rasa rayuka a rasa laifa wannan ba tsari bane ba ko ba mutunci bane an ce ma sun ci zaɓe amma suna farfasa wuraren mutane suna lalata al'amuran mutane wannan ba an ce sun samu kenan balantana an ce ba samu ba. To a gaishe ku malamai, to kamar yadda muka faɗa wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhawara mai zafi da ta gudana tsakanin shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano, Hashimu Suleiman Dugurawa da kuma ƙusar jam'iyyar APC kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin gwamnatin Ganduje wato Honorable Muntari Ishaka ya kasai. muna godiya ga su baƙi namu da kuma shi wakilin namu na kano mahmud da ya shirya wannan muhawara ɗin ya kuma aiko mana ita muka watsa muku ita sai allah ka mu rana wa yau muke fatan mu da muku da wani sabon shiri na tsaka mai wuya mun barku lafiya aliyu mustapha sakwata ne a washington